الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أنا أتكلم وزن شعبان shekara ta dubu ɗaya ɗari uku da arba'in bayan jira da rawa da ikila da salam da zama kasuwar madina wanda ya yi da ashirin da biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha tara da lafiya idan ba a dama mun tsaya darasi na hamsin da na na arba'in da tara na hamsin da hamsin da yi ita kuma tsaya ba shi na ɗari biyu da arba'in da tara أو كاتبات التدريب من حديث إلى تدريب الأربعين الأخرى. إن هذا اتباع العقل في الكلمة. بعض الإيتي وكان عقل سوى في حق هي الزوجية. حق هي الزوجية. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن مسلم قال أخبرني عمرو بن هلال عن علي بن شهاب عن علاق بن خليفه عن علي رضي الله عنه انه سمعه بالتسليم لا yace ya ji shi abin da ake kira sufin wanda yin sufin din nan wato guri ne wanda kamar yadda ba da suke faɗa inda aka gauza wato yaki tsakanin sayyidina Ali da Muawiya Yaki ne yake cewa ya kuma inda al'amalar bilkali ya ce na yana cewa hakika shi ma hankali yana cikin zuciya shi ne inda al'akila bilkali sannan ya kulu wa rahmatu fil kabiri tausayi kuma yana cikin hanta a hanta yake shi tausayi wa rahmatu istihar sannan kuma jin kai shi kuma yana cikin tsayawa sannan wannan su jari'a wannan masu kai sannan numfashi yana cikin huhu amma wannan ko ta kawo hadisin da shekar da wata roda akwai wani da ake kira sa da amma ibn siyar ibn al-adam da yake bari ne ne shi kuma amma malam azami kuma a cikin sisila ya ji hadisi a sane hada wanda dama daga wanda suke mulki sun san cewa ɗaya sharon da ake iya kama muhammad nasir dinin albani a nan da shi ne wajen da ake amma kun yanke da yanki an tallaba wato za a ba ne wajen ana cewa ne ko shiga ba da karuwa ko kullum ne ta fi ma da zuwa ko wanda da adam yana da tare ke da goma to shi na da inda ke iya samu lasu sun take na wajen hassan hadi ba wajen za a ba wa mun yi fiye da shi ne shi ana yi kwakwaiwa da ƙarfi amma wajen hassan a wasu lokacin على أن يزعوا يعتبر يبدو حديث بكي دعوة دون أن يكون لك سوى أن يتعمل وسنتي يعني أن يتعمل وسنتي لي وسنتي ما حدث وسنتي هو ما حدث فذا كان يتعمل وسنتي فتجي وغير عقبه annabi ibrahim da wanda ta zo karara ma ta karo ko da hadisin ya inganta ta ci karo da aya an gane ko domin abin da wato aya ta nuna ya ci karo da wannan bayan da yake na cewa magana hankali yana cikin zuciya wannan shi ne gajeren bayan baki na ɗari da hamsin da ɗaya babu da kibu babu da yake magana akan girman kai حدثنا بهذا بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد عن عن السبعة ibn Zurai an ce wai da hadisai da yawa amma duka eh an sai shi na aslam mun yi bayanin waye da ya zama aslam da nan قال في لا أعلمه أمثل الإمام علي في آخر كده قال في أنا سمعني wato daga anáwòdì ne zai ya yi ruwaya. Illa ana ana yace ba ban san shi ba sai wato ruwaya da ba daga wani fati ruwaya da yake daga anáwòdì ne zai. Ana Abdullahi bin Amr daga Abdullahi bin Amr. Ana yace sunnati yusan an da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. mun kasance a zaune gurin annabi kira da yankin Allah da tabbata a gare shi ba ta a rajulu sai ana da ibadiya sai wani mutum daga mutanen karkara ya zo alaihi dubbatu sai ta ya sako wata aljamba wadda take sai ta shine dako ta a tsaye da ta wani irin tufafi ne koyi amma an masa rafi da alhari shi ne sai da duk babu da aka yi wa azu da alhari to sai fara hatta kama ala rasul nabi sallallahu alaihi wa sallam bai guje ba har sai da yazo tsaya daidai kan annabi alaihi sallallahu alaihi wa sallam fa kada dai dai inna zahid baku kada wa ka kullu zalik wannan mutumin na so yake duk wani mai daraja ya dokan mata darajarsa shine ina za a yi kuma kado ga Allah bariki duk wani mai daraja ya zama masa daraja da wannan mutum na shi wannan mutum ne wanda ya da shi ba shi ya zuwa shi ya tsaya a kan Allah kuma yake faɗa wannan sarau aw kana ya kara ne ko kuma sai wai yuridu yuridu an ya za a kulla bariki bari ba wai ba a yi duki ba ana bayar da abun wanda yake mutum da yake mai daraja madaukaki yana so wato yuriwa ne ga abun da ba da yana so ya sauki ya kaskantar da duk wanda ya daraja ya rage ma daraja wa ya kawo kulla ra'a da duk wanda yake kuma mara wato ba wanda ba kowa ba yana so ya sani duk wanda ba kowa ba yana so ya saka shi ba a kan da zai tsaye na ala sanar da mace ne a jikin yan da wani ya su kula da ya je ya haɗa gefen rigar da ya rike inda kuma ta bayar a tsaye da ko sai ta tsaro ne wa jikin kiro da kula da ta yi ko su yi ne mata ne a tabbati ba ka da sai ce la ara alayka libasu man la ya'lam ana tawaraka ara alayka libasu man la ya'lam naga alama ka ta komai da babu marka akai malamai suna ta bayani shi ma wani wani da sauran mutum ne ta a sani ce ya sako littafin a tufafin marasa a kai aka ce saboda wannan tufafin da ya sha wanda aka haramta ya sa kayan mata shi ta yi woka domin woka ya zuwa ta a kan annabi kuma ya faɗo wata kalma cewa wannan ba mutum ne yake duk wanda ya daraja ya kaskanta duk kuma wanda yake makarkanci yana ka so yake ɗaukaka shi sai annabi ya ce ya saka tufafi ba na ganin komai a kansa ba sai irin mutumin da ya zago shi ba mu marasa alheri haka da ke ce ba sun makana shi ce ina da biya layi zuwa sallallahu alaihi wa sallam ala nabi na sallam saboda haka da sai annabi ruwa Allah ya masa wato ya ya ya amintar da shi lamma aka rasul wafa yayin da wafati ya zo wa annabi ruwa kana libni cewa ya da ‘yan ɗansa a wata ruwa da cewa ya da ‘ya'yansa guda biyu amma na ƙara ibini zai ce wa kansa in ne ka suna alaikar da wasiya ka sani cewa zan ba ka labarin wata wasiya me wasiya ne a wata abin da wata shi ne idan aka ce wasiya shi ne abin da ake zuwa ba ka kudurin da bayan mutuwa kai amfani shi ne wasiya magana ko wani abu da ake so bayan mutuwa kai amfani da wannan abu shi ne wasiya haka ita ma wata ba su karo da ne ba shari'a ko wani yake mun jiya wani ma'aikinsu da zai rasu ya yi wasiya a gidajensa kada kada a raba gidansu min hawa kuma yanzu ka za ka yi gaba da wasu matsaloli na ce to a wannan wasiyar ba ta cikin wasiyar da ake zartar da ita dole in ba a so a yi wani abu ba a so kowa ya tafi sai a samu wani wasiyar ya sai ce kowa ya zama haka ne amma in ba haka ba a to idan duk gaba da yanzu kowa ya zallaba rasa wani suka mutu ba sai ba ku yi rage extended yadda halin ku yake da bi'un ku haka da jikokin ku da ya'yan ku yake sai wani yanzu ya fiya ya kuma muku da kujina to shi za a go duk inda Allah ya raba gado zai ce wallahu alimun halim ko ko kuma yake inna la kana aliman hakima duk inda zai magana sai ya yi magana shi ne cewa ya kowa ilimi kawai na karan ba da dukiya ba Allah ne ya fi kowa kudu hikima ya fi ka zanen da ya ta yake kaza saboda ya fi ka zanen kansa wallahu khalaqakum wa ma da'awa to shi yasa tun da ya gaya ba ya fi ka san dabi'a to shi ne to shi ne annabi duhu ya yi wasiya itirafi ruka bi tsade amuru ka bi tsade zan umarci ka da abubuwa guda biyu ina umarta ka da abubuwa guda biyu wa ta ka bi tsade da zan ina zan hana da abubuwa wasiya ta ce akwai abubuwa guda biyu ka yi su biyu kuma ka abu amuru ka bila ilaha illallah kana wannan ka tafi da kalmar la ilaha illallah wannan babban kalma fa inna samawati sab'a wal ardina sab'a domin kan mai guda bakwai duka da ka sai guda bakwai duka a cikin su lawo bi'a fi kifa da za a dora ta a ma'auni suke shi da bangare guda daya a ta ka ce zama wadar gaba ɗaya ma ka ce zama da wadar ku ku duk a cikin ta ko wasu roki ta ne wasu tsirashin mashi walbaitin ma'amuri ko shi ne ma'amuri da shari baitin ma'amuri da annabi ya ce ka abatu a halin sama ka ba shi da aka yi ta zama da kun zama aka yi ta tana daidai titin ka abatu biya ana aka yi ta sannan kullum mala'iku dubu saba'in ne suke kewaye ta suna tafiye kullum a da jari har yau ba su na farko suna jira a dawo kansu su tsaye da kawo har yanzu ba su kansu an da yake kuma za su ke jira har a da jiki yawa ba za su kansu ba to a tattara da su wani san mala'iku duka a dora wannan ma'aurin duk abin da yake cikin zama za a tura sannan guda bakwai ba mu ce da ubangiji ba domin ubangiji ba a sama da bakwai ne ba sama a lafi zai ce da za a tura zuwa wuce a la ilaha illallah wa fi kifa da za a ɗauki kalmar nan da la ilaha illallah wa ta ta ta sai ba wani su ke da su shi ne ke cewa لرجع بهن yace wallahi da raja bi inna da wata kalma ta yi da inda Allah bi sai ta da yi to ji wannan abu na abu na rubiya ce ba ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع تأتي تنبي بلا بقي لكتبي بلا بقي شما كل حلقة مبهرة da za su zama kurban zuri ya kurban zuri yake wara wanda ba shi da huda ko ka mu ba a fara yin nan da ke mu ba a je a mu ba a jina a bi shi ba ko wa mu ba mu ma bi rawu la bi ba mu ba ne shi ne wanda aka ga hadisin da a ce a dagana kula ne duwai duwai da dinna ba sai ke wato shi ne mu ba la base va dire que ok, etc. Abraham s'est dit ça. Donc, mais qui va voir, c'est dit, la fête va tourner la ilaha illallah. Tunda za su zama gaba ɗaya kamar dubi na na. Lakin nisfin ko, saboda haka sai yake inda ya zama kamar zori da ya zama kamar zori to da wannan la ilaha illallah sai ta kai la kasara sunna bi ma'ana la kasara sunna da sai ta kai to shine na kasara sunna wa subhanallahi wa bihamdihi bacin subhanallahi wa bihamdihi kuwa hadisin tabiya ko ko aka ce ko da yanzu kayan yin kofi kamar shi ba shi ne a ƙarshe tuwanin lagos ya fi tuwanin lagos amri tuwanin lagos ya fi tuwanin lagos amri wannan tafi na ƙarshe to zai ce tuwanin lagos ya fi tuwanin lagos ya fi sarki ya tabbata ga Allah wa bi haƙi da godiya ga Allah fa inna hadha la tukun shi wannan kalmar ita sallar kowane abu zai da ji kana da aya domin Allah ko ka da cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi ko walakin la tafqahuna tasbihahu ba wani abu da ka sani da wata wata ne ba sai da Allah ya tasbihi sai dai kawai ba kwa gane tasbihi amma da wannan da muke zaune a kai mai da rike waya kofi komai na rike ne wa Allah tasbihi sai dai ba ba ka da ya ce tasbihi suna yi to ita ake tasbihi ita ruwa da na ruwa ne sallah komai ne komai wabiha yurzaku kullu shay ita ce Allah ta kowa da kowa da wannan kalma inda za ka dara dole ka dai misali can ka gama da subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim a hadisi ne hadisin da ya kawo shi mukayyad ne ko matsala hadisin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim eh mutla mutla ko mukayyad to ko ne da ni يقول هذا المعنى أي ليس كوكولات الجزاء هو هو جواب عادل لذا يبقى مطلق ما له يلا يلا وأنا لا أعرف شيء ما كان لي يسمع يا داو so da haka kaga kawai za ka yi ta faɗa da wani yaka da kayan da ake subhanallahi wa bihamdihi akwai daraja sosai dutse yake cewa wa al'aka ana shirki wa kibir kuma ka ga ana cewa ya yi shakar su kaga an sa da godiya a cikin haka godiya kai wa Allah da zai kuma ka gode masa wannan abutawa ke Allah ya sadaka ma abin da kake ba ilimi lafiya dukiya ko me zai sadaka ba ka sha ba ita babu arziki ne da irin wanda ake wa Allah ko a zuwan a tajiri da kuke waya da shi abin da gari a wani ke ya da mun tambar a kan yankin kaza kaza kaza irin dole sai an ba da karatun magana da za a hana da wani abu sai nake cewa irin wannan abubuwan ba ba ta ba da zuwa dukiya ba za ka samu da zuwa ba abin da yake daidai kawai abin da Allah baya so karbi da shi sai ka zauna lafiya sai ka ga kuɗi ne amma ba zai baka ba sai ke kullum abu da take ce amma kai ka kwanta sai an dace ka kamar Allah ku kai ba abin da yake da to me yake da ba sai yake da ba to nutsuwa shi abu da yake da ne yake cewa wato muna cikin wata irin nutsuwa na wai la ilaha illa Allah qulubu ma rahmatu bihi la jadaluna alayhi bi sirri da su zai yi rutuwar da muke da irin wancan sarakuna da ke da duk sun yake mu da koguna ta kogi za su yake mu su kwace rutuwa to amma na da kamar iska da yin wani da ba zai yi shaƙi wa da sarakuna ke kawo wanda ya karka samu da ƙirƙiyar wato iska iska oxygen na biyayya na tsirarwa ba ta yi biyo ba ta banka. To, to dai wani haka a cikin kiwon kiwon abubuwa guda biyu da nake hana kai yanzu shi ne shirka da girman kai aljabar ta ce wa kenan shirka da girman kai ana da wuce shirka girman kai wa'annan ba wani abu da ya fi su wato girman da ya a gurin Allah shirka Allah ya hana da girman kai ba وقلت بيدي أو قيل يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه فهو الكبر sai na ce au kila ko kuma cewa ya aka yi ya rasu da lara a cikin Allah a haka da kilamitin ba suna mamaki ya ma ji Allah hada shirku ita wannan shirka ta da harsa wa mutane ba ba shi bu domin girman ka ya ce ruwa a yanku da ya hadina a kan nasu ya zarzuwa shirka ne shi ne a samu ɗaya da shirka yana sa ku ba da riga da wando da hula iri ɗaya shi ne girman kai da riga da zani da mayafi da zamfani iri ɗaya shi ne girman kai قال لا نبي دا عمرك بالوقت كده قال ديتي هو أن يكون لأحدنا على حسنة mutum ya sako kyakkyawar kakanni ba doki ko milano ya sako shi ne girman kai na kuma kira kali hasanatan suna jigiyar takalmin masu mai kyau saboda a lokacin kuma ba kowa ne ke da zilibar mai kyau mutum ya sako wani zilibar sun da mai kyau igiyar takalmin mai kyau shi ne kana da a zai ta don wannan ba girma kai bai kana ce ce ba ruwa ta kuna da adina da fasu da ya kawo ha to shi ne a kafu ɗaya yana da gota lallai ya ya so mai numfashi ba a gano shi yake gano mutane shi ne girma kai ka yana da wata dabba shi ne a yanzu a yana da abu hawa mai kyau shi ne girman kai kada za ka yi da kada da yake ruwa ne kuma da ya hada a samun yadda da suna da yi to shi ne a kafa ɗaya su yana da ɗan ɗan fata da suke zuwa bayan ya ga a zuwa suna kawai magarba sai ya ɗauko ko mai tsarin ganin ku yanzu rubuwa ya kira wanda ke zo ta hawa da dala a zauna a cikin kullum a wajen da ta ake zama wannan ma shi ma kai ne قال لا يا نبي يا هذا يا رسول الله إذا كنت تسليما وانت يا ما كان الله ومن شبه يريد الوقت قام هذا قال جاء الذي يتسق الحركة قرقوا في لا كانوا جسيا يوحيد سحقوا لنا موت قرقوا في أسر جسيا أما الله يقول لك قد يسد ذكوة لي تدور إلى الله وهو سيدنا da ba wani da ya faɗa ba da ya ne da shi ne girma ne wa wofin da ta gaskiya kana a cikin rayuwa shi ne sarkun shafi wa shi ne gaskiya da wuri shi da ya ya ne ya ce wa gamsun na da rai da mutane gamsu da gamsu da zango duk ma'anar da duk inda kaje ganin kalma dan ka ko wace ruwaya ta bukari da rubutun da zuwa an cewa yau kan sunna da dai da kai to ya zo da wannan sadu da dini ya zo kuma da zasu ya zo da ta za ka ji ba ta ko hakki akwai inda ya zo da fasarun hakki fasali da gaskiya rai da gaskiya kurkuru a gaban ba ka yabe shi wanda ya rabu su zai yi wa ne a wannan girman kai a gaban sarkumi ne ba shi za ku je ku kai zama kuma ba za a je yaro wani ya ɗanka alaƙin Allah da zuwa ko ba haka ba to to zai ku yanzu haka ma da Abdullahi da Abdullahi da makarantar lokaci yake cewa shi ne da ni kan mai da yaro babba ya mai da bawa a sabo bai zama da wannan shi ne don haka idan ka zo ba da sun za ka lafa ko ko za ka yi in dai akwai abin da za a fara kawai a shi za a girma wa a hadisi a kuma mun da kashe Abdullahi bin Kayshan a nan da yanzu ne yake da lafi lafi da ala ikramu ikke da bil muslimi wa hamil alquran yana daga girma ba da ko ke sarki shine girma ba shi ko ba shi da kuma kurkuran da za ka zata yi girma to shi kuma yaro ko da ba ya maka fiya wanda yana da ilimi ko za ta yi ba sai dai shi kuma ya fi ƙa'ida ko ya zama juna alali da wutuluri da nan kada ya zama shi ma kuma yana da yawan mutane kowa ne ne ne duk da ne saboda kai a wannan a duk ruwan da muka in ji an fi tsari sosai to wajibi ne kowa ya kiyaye wannan to kun da annabi ya faɗa cewa ga shi gamsun ma shine wato rai da mutane saboda kana da ilimi kowa ka ne shine a cikin ala wani ke ha haka an samu iyali yake ba na yake ma na take wato rai da mutane shine gamsun ma wannan hadisin ya zo wurare domin imamu ahmad ya rubuce shi da wannan sanadin imamu nawawi a cikin musulun asar shi ma ya rufe imamu da bayan imamu da zai imamu da shafi imamu da zai duk zai rufe wannan hadisi to hadisi na gaba na na ɗari biyar da arba'in da ta aka yi ɗari biyar da arba'in da ta نعم نعم حدثنا مسدد قال حدثنا يونس بن القاسم عبد الله بن مسعود يوا مجيبا مجيبا اي سيدي حدثنا يونس ابن عبد القاسم ابن القاسم يونس ابن القاسم شنو أبو عمرو اليماني كان حدثنا إكرمة بن خالد قال سعيد بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذكرنا في هذا الرجال سبت عليه من تعظم في نفسه ولو أن يجي في حكاية تجيب shi ne ka azan mafi rasu duk wanda yake ji a kan kansa ai da amma na tsaro a riba babu wanda ba ya ciki da riba zuwa ga Allah da Allah yake wa ma fikum min ni'mati fa min Allah to shi bai sai da wannan ba ya da kawai ai da wanda daga gari ba da yau to dole ba ya yi inda shi da su kidan masu kudi ne ko kai ko da kan zuwa ba ba da yake ba masu kudi ba dole kai a haka za ka mutu a dalaka to wannan gurgu wa kai eh so da haka duk wanda yake jin amma ba ce wa daga ba ta da yake ai masu kuɗi da su a wurin tana ko yake da amma shi miki yake yi wajen tafiyar sa kada idan ma ayyuka to ya kulli fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dalika falyafrahu aga duk an jingina wa Allah rahama ta fadala ba jingina wa kai أخبر كالحضارة الشريعة لكن لا عبد الله يأخذ الوحيد الجمال وهو عليه الله ألا يأخذ حديث لا دليل ولا وانا حديث الجماعة ما يرجع لحاكم بل الإمام البخاري أسلم حدثنا عبد العزيز بن عبد الله أنا عبد العزيز بن محمد أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة أنا أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استكبر من أكل معه قريب دماغ المجرم كذا duk wanda yake cin abinci da yaron gidansa girman kai ba zai dauke ba a albashirin da ko ka ce zo ko me yi ma ai me girman kai ba zai dauke ba ina ba zai dauke ba wani kiwon imana bin asuwa ya hau jaki a kasuwa an san injiniya da kawai an gani kasuwa ne ko babban malami kamar yadda ya fara gani yake kawai ya wuce da ne na wani ya ce karfin Allah kuma kuna hawa ne ke saboda ya yi da ba wai ba za ka wuce ke ba kuna hawa ba wani yanzu kawai dan zai ya tsora ba wani da sai ayyuka ko girman kawai ke tsara kuma ka ce mai tsada kuma idan ba da mace wuri ko ba da ba da mota ko da kaza ba za a zauna da riya ba ta ta taɓa je wani babu kina ba ya ta na ce wajen wani abu kina na zai ce gune shi a ba a da wata yanzu kuma ku wuce ke yake da wannan ba wuce sai miki to ne kike zo ki ita ake ke ba da ku ya ce ku ba maka da ake Allah ko da shi ga shi kuma da yake da yanzu na biyar maka wai ta ke ka ba da ku ya ku ba za mu hauku ne ba eh shi shi ba da ba ku ba shi rage ya rubuta dan dan kure da da ake ya wani mun ne ga da ne ba ne shi wani Allah ya dawo. Shi za ka ce da jiwe ka kama. Eh, Allah ya dawo. To sai yace a ya ka daga wani a wurin su zai yanzu gure da ɗari biyu da wasu sun buwa na su ya wasu da kare na wani abu. Ɗari biyu da wasu. Duk yana ɗari biyu da wasu na wani kowani. Wai mu waya za ka zama nan mun dole ya aiki. duk wani yankin da ka gani ko ka za da wani duk wanda su da da rai da wani da kan maka zo daga baya ka ce wai ko za ka wuka ne a yi ko mai ka ce ko da abu da ake da waye ba kai maka ne ne da ke wani waje ne da na waye ba shi ke wala kan da shi ba ka da duniya ko wa hikka ba da lamu ne kawai abin da ake gudu shi ne zama haramun ne amma ana ne ka ce wani ya haka ba to kaga hawa jaki idan mutum ya hau jaki yana nuna kankan da ke ya wata yana kankan da ke wa da kana sha ta alama ko ya ka kiwon tumaki ko zan ne za abu da za a kawo da malar ke ce yana kiwon mafiya wata za ta ce kiyaye shi kuma kiwon kai ba zai biyo da yana mutane ba ko dai to kawo ne wato me in mutum yana kiwon tumaki ko wani abu da zai iya guduwa to kun yi kawo wannan ba za a ba zai girma ke domin yadda ya girma ke na kallo za ki jima da gudu da yawar gura wani da dawo da kanta to shi ne annaba da za ta tula ce wanda ya taure akuya har yarka ta kallo da daga kansa shi ma girman kai baya hawa kada da faɗa ko ba gidan ku fito da wani yana da yara wanda yana nuna yana da girman kai mai gidi ko ban gida zai zauna ka kuma sai da gari in wani ya zo ya ce a kowane wani abu da ba amma dai ka yi kara kuma karkashin kafin ta ka kai ba shi kenan a kare da wuru bukari ya fitar da shi ibn al-asir ma ya fitar a cikin alkhairi ok wannan na ɗayan jiyar da sun da ne kuma akwai ruwayar da ta zo kamar yadda ba da ya kawo a cikin ruwayar da ya a cikin miskatin masale miskatin masale wanda annabi yake cewa man arada bil aql wa qad yu'ti min al-subul duk wanda yake ga ko hajar da mutum yayi da yake a kasuwa ya dauko ta da kansa to zai ko kuma da gidan ke bare ko kana akwai hadisi garibi na Abdullahi da Mas'ud da yake cewa albani bi salami bari ku bi tasbihu wanda yake ba da sallama to ya kuma da girman kai ko dan wanda ka yana ce kai ka ci abara ma to ni take ba to wanda yake ba da sallama ya kuma da girman kai duk wannan magunguna ne da da ya kamata a yi shi za a yi kamar yadda zai wani da yake mutane suna taba gaggaru a kan da an yi mutum ne kaza ana ta kan ba wani sai ki cewa haka haka kuma da ana hawa da yake sannan na ta hira ne ba sannan na da akuya ina yi wata ta ina kakar ta wasu na zargin sauran girman kai ne sai ki cewa wanda yi wayan nan abubuwa kuwa ko a nan bai da girman kai yake da sai zara a cikin zargina da wani ba da girman kai الموسى وفتح وحديثا حدثنا موسى بن البحر قال حدثنا عن ابن حاتم ابن البني قال حدثنا ذلك بياع الأسيا نعم عن شكته daga kakar da su kuma ta ta ce ra'ayi a hanyar na ka ce ga ali a ba da lokacin bi ta wata khilafati lokacin da yake an yi sarki a wannan lokacin ta gan shi ne to radiyallahu anhu iskara tamran bi dirham ya siyo dabino da dirham ya siyo dabino da dirham ba amal ubi da hakati sai ta kuma ya mutu sai ya zubo da dina abin da yake zuba da shi sai ya zubo da dina a kullu lahu sai ya ce da shi an ba da wurin ko kuma kan da wani mutum sai ya ce da shi أحمل عنك يا أمير المؤمنين بل إنتي ما يا أمير المؤمنين قال لا إن هذه أمر عيالي حق أن يحدث ما كنت في هذه الجيدة تبدأ الركاية مجالي مكاية إذا لم يكاية تزوجها أهل مكاية لا تزوجها حقي جاوة ما هي wata rana annabi alaihi salatu wasalam shi ma ya riko kayan za ku iya tura hadisin Abu Hurairah sai kawai mutum ya zo ya ce dai zai karba ya da ya sahibu shaydi haqqu bi hamdi illa ya yakuna zahiba indai kayan ya mutum sun da da kayan idan yana da rauni ya hadisu anhu fa yu'inuhu ahu wa muslim da ya kace ya bari ya dauka wa sai dauko da zai ya ce ba haka annabi ya ce duk wannan ma'auni ne ne da wani kankan da ke حدثنا عمر قال حدثنا علي قال حدثنا عامر قال حدثنا ابو اسحاق عن ابي مسلم الاذان ابو مسلم الاذان وتوعد النبي سيدنا عبد الله سليمان وكما في وهمي وزود هذا حدثه عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل حديث في الذكر لكن هو يجي نجيب هذا بوايا حديث يعني عز يتهز بوايا والتمينا لي والكيب يا أبو شيء جرما هو ما يدينا لي وجهي ومن نازعني بشيء منهما هو في إبتلاعي يعني da wani abu akan wani zai yake so ya ɗauka shi ba ya sha wa kansa bayan na Allah ne a dabbu Allah ya ji jira a lokacin duk wanda yake jin girma zai jin ya isa to Allah ya ji duk mai wannan da zai ajiyar a lokacin bayan bukari su ya fitar shi da ma da hakin ma ya fitar حديث ما دليل عبد رضي الله عنه وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل قال حدثني ابو رواحه يزيد بن ارحم يزيد ابن ارحم ثقة دي كمان يقول بني جبران عن الهيثم بن مالك الضائي قال سمعت النعمان بن بشير يقول عن المنبر لكن ما كان بشير يرى على المنبر قال إن للشيطان مصاريا مصاريا وفقوها معلومة ku sani shedan yana da mashiga da mafaka idan ba yana da mashiga da mafaka mafaka ko kuma fakokan yana da wata ala na'ura da yake amfani da ita wajen halakar da mutane dan mashiga nan kuma wata na'ura da yake amfani da ita wajen halakar da mutane وإن مسامي الشيطان وحقوقهم البتر بنعم الله Musani cewa mashigarci nan da kuma wato makamunsa shi ne albadar da ya ramu da mutum ya raina da kuma Allah ko ya rika waɗi da nima da Allah ya wal faqru bi a'adillah ko ya rika albani da baiwar da Allah ya bar Allah ya baiwa da ilimi sai rika kowa ne kawai wanda da yawa za ka wani ya fita da kwangila amma Allah Allah ya jarare shi yau da ya samu matsala yana jijjiwa kowa da shi mai kuɗi ne yana jin kowa da ita ba mai sarauta ne kowa da ita ba to sai Allah ya jarare shi saboda Allah baya da haka so yake in ya baka ilimi ko ya baka dukiya da ɗan ɗan da kai ko zan karkata cewa kai ba ka ba ya kowa ne ke wannan yana taimakawa sosai to sai ce wal kibriya wa ala ibadillah girman kai a gurin bayan Allah ko gine wato da girman kai a gurin bayan Allah shine ta'awun wa tarfu alayhi idan mutum ya rika jin ya fi kowa kowa ne kawai shi kadai yake yana daga hanci ko yana daga kai wacce ma'ul hawa fi zai yi zai da bin kan zuciya sai dan yi lafiya lafiya abin da yake da ba biyayya da Allah bane ba za ta ubangiji ba ko ki sirki ba sai mutum kuma ya rika bin san zuciya akan abin da ya san san zuciya wannan girman ne duk na aiki da ya fitar sannan a malam bayan ya fitar da ke a cikin shu'abul iman حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن ابي الدينار عن سعاد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجت احتجت الجنه والنار da wuta ne a kan da sun yi mutu wa ba da sufiya sufiya da sauri ke nan aiba ya tsada wata jannatu wata ziyada wuta ne a kan da suka yi rigima aka yi ta mutu ana ce za su ce wuta ta ya dinga yin jabbaru sauraron da ke saurara ke wato aljanna barai masu wato a girman kansu ya zuwa su shiga cikina azzalibai masu karya mutane wai duk da wani kan duru da da masu girman kai zuwa su shiga cikina su wuta to kana fil jannat sai ko aljanna da ke to ni kuma yanzu ne zuwa ba rauna na da ake ganin zuwa masu rauni shine za su shiga cikina wai duk da fuqara wanda ke ga talaka talakawa za ta shiga cikin kan Allah tabaraka wa ta'ala ne jalla ya Allah yake wa Abdullah hadith al-qudsi sidi ne ta ajira ya ajira da raba da alhabu biki man asawu illa din kan wace rage lama da ke ثم قال للناس أنا يجي وتأتي على وجهي يقوى عذابك وأعذب بكم ما أشاء ina halartar da wanda na ga dama da shi wato da kulluwa da ke dunin kuma mikuha ta wato da su kowace daga cikin ku sai na shiga la la Allah ja na wani sunnati kowace Allah ya sai na shiga Allahu akbar a cikin san inna rahmatullahi karimu min al-muhsinin wannan hadisin muslim ya fitar da shi tirmidhi ahmad ibn khuzaimah جسم بتاني من الحبان حديثا وعندي ما لا ما هي عندي لكن هذا أي أبدا أبدا يا إسرائيل وأتواتي سيدي أبدا يتنمى الروح amma a matsayin da na rukuki kuma hasali a gani idan cewa ta abin da ya faɗa yake ya inganta amma in an dangana wa a nan yake to bai inganta a sauki da na a hannun da na eh wannan kaga bai yi tare ki ba ni kuma yanzu na kaga ya ma bai yi tare ki cewa maganganun da guda biyu a cikin silsila shi ne ya ce idan marhubi ya ce da inganta shi ne da ikon da kawai ya ce kuma marhubi ne da abu aka dangana wa ya inganta da abun ya fara shi ke nan eh shi ne abin da yake magana amma wannan da muka biya ya sha a tattara ya ta tsara a tattara a mamarkin mawai ana tattara na wani jirgin jami'a ana yin salama عن عبد الرحمن قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحدثين وعليكم تعبى كما عليه الصلاة والسلام مسكتا في متحدثين wato shi ne masu wuce gona da ni shi ne wuce hasiki an yi shira wa kawo wato wannan la'adwar hudu masu kai da wuce gona da ni a cikin abubuwa wala mutawa mutamawidi ko masu sakati masu gaza ba ta wuce gona da iri kuma ba ta gaza a yanzu za mu ga ina ga ina mu arba'in ko da arba'in arba'in da biyar mun kuka zuwa ga yan babu ko ya ce da ya yi to saboda haka kaga nan ba masu da gona da gini ba ne sannan kuma ba masu gazawa ba ne kada wani yanzu dan ana magana girman kai kuma ya zanto ya sa kuma mutum ya zo a ya kasa kaiwa ne da ake zuwa don gudun ka ne girman kai kun fahimci ga ba da ba da kyau shi ne wala mun da ba wuce ba da masu gazawa ba ne kasa haka idan ko wani rashi zai cikin yin girman kai zo har ya sa to samu gudun duniya yana jin abin da Allah yake so kuma ba ta iya yin ibada yadda aka yi wa kanu yadda na yadda nuna a shiga karewa wa kuda kuci har suna ba da rotika suna yin jefo rotika a junan suna yin rotika suna ba ko shi ba da yake a wajen wa ya kuma rawo da jahiliya ne har suka suna tuno al'amuran jahiliya فإذا أريد أن يجيره شيء من أمر الله زالت حمامه عليه أغانيه فإذا أريد أحد منه شيء من أمر الله فدار أن الفاتح wanda da cikin dangane da wato a to na jagoji kuma ɗauke na gani. na wai da wuri da abin mirin shehu min abin da da zarar an tafi wani daga cikin da gani da wato wani al'amari na ubangiji na ubangiji sai to shine ma da yake zarar harami ko hanyoyi لعله مسلم يتذكر إلى نجد الزيادية إلى نجد الزيادية كأنه مسلوم كيف هذه واحدة وليدا نجد الزيادية abin nan idan da zai so a kawo bincika na jahiliya da zai sako na abu da suka bana wanda ya taɓa jarumin kuma jiji ba da wani a waƙoƙin da zai kawo su za ta ga wato ko da zai kawo baiti kuma rasa abinci zai kawo shi ai na kuma yin kaya wanda ya yi kaya wani alfawar misali a cikin Qur'ani akwai ayoyin da ayoyin waɗansu za a tura Allah yana faɗa cewa zagin Allah ne amma idan ka karanta ya fice zagin Allah ne wa kani ki yahudu ya tunna ya mazlula shi ne za ka yi ko duk malamin da suke karatu suka zo irin wani gurin za ka mutu ko kai na kaga wuri ya yi rufe ya sauke ta karka sauraron duk malamin da ke da hadisi ko talauci ko masu karanta Qur'ani in sun zo a suratul in dai mutum yana karatu a cikin suratul Ma'ida za ka yi in ya zo kwanaki Yahudu ko yana da gauri ya sai ya zo shi domin ba shi yawa ko ba yana da ku yawa to ko wannan ladabi ne da ake koyarwa wajen da gwamnati a yi ne ko dole don yanzu na kuma sun yace wa kada shi ya wuce ya lillahi magluna don kuma zai ce gullat aiki bai kowa muryarsa iri wajen rido bai ba ta ka shi ne masa albarka kai gaba shi ke to shi ne wannan ladabin to wannan ba na yadda ce yana nuna ma cewa ai zaku ji ne shi su dole girman addini yana zuba da wannan kawai wani abu ka kawo dan a tuno baya to duk wanda ya zo da mahabbai da sai ga ya koma kamar wani abu ne zane shi حدثنا محمد ابن المسلم قال حدثنا وتونا حمالي وعلي وتو ولو أم بكي إلى أن تسوي سوي ko ko ko mu kuma yaji kwanta gida da za ka ga yaji kamar wani abu ne zane gida قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حجاز أن محمد بن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جميلا ولمن يأتي القرآن عليه الصلاة والسلام يجاوب وجده وكان فيه حكيم بني الجمال يا رسول الله أنت يا مكيو أنت يا مسلم كيو لا تأبو كيو من أبو كيو من عائشة وأنا ووعيت ما ترى أنا كما بان أبو كيو saboda haka me yake gani kyau abin da kake gani da yaro ne an ba shi yaro da a dama wuce ku an ta kuka ni a halin har ya sauko ba ta so ko ya wuce a komai idan ta wuce kana da shi gona so ya ga na kowa ce da gowa komai in ma ka da shi kira kina ne ko kuma ji bayan a ta a cikin da ka yi ba na da zo ne ya riga na mu mai kyau wai ma ka da shi kira ba yana da rufe igiyar takalmi da take da shi ɗauki ne shi rashi ba igiyar takalmi ta ba na tsogo ya wuce a da kibir da zaka ita ya rasu da lawan a girman kai ne girman kai ne shi ma ka da za a ke ta walakin shi girman kai min baɗa da tafi shi ne wasi da gaskiya wa hafsu na shi da rai da mutane kowa da shi da wani kai shine wannan hadisi hadisi na karshe wannan abu ya wuce ya fitar da shi kamar yadda malam ya faɗa hadisi na karshe a yanzu na ba wanda zai kada ala abara abdullahi bin zubair an muhammad bin ala an abu bin isma'il bin an abi an jaddi an nabi sallallahu alaihi wasallam qala الذي يحشر كفرون يوم القيامة لا تعجيب يوم القيامة القيامة أمثال الكذب kamar ɗan jaririn ke irin jalla ɗan jaririn farfa shi ne suke ce baka a zarfi a zarfi a farfa tafi jaririn wato a farfa ɗan kishin jaririn farfa fi suratin rijali kuma a turan mutane kamar ɗan kiyaye yake kuma inda za ka ɗauke ka sa farkon kokarin da za ka tura ka komai ka mutum wata Allah ba ke yana kamar kiya ce amma komai na da irin na mutum yana da hannu yana da kafa yana da komai irin na mutum amma ke masa bai kusan jarin ne ya shi ba ya kyawu mutum a wata ruwa ya ta akai wato karkatar da shi ba bi na kyawu ba dai yana girman kai a duniya ba to haka Allah zai wani su kowa ya ta kai ko ba zai fito ba ai ta tana ya kyawo mutum ne kulli baka kasar da ya tsaye da ko ina musa ko da ya tsaye a da ka ga yi wani kurku ni ta ana cikin da a wasan mabula eh sunan kurkukun bula kamar da ake cewa kirkira ko to sunan da ke bula daga abin da ke na ga iblis ta ko da yake kaura ke to gidan yake kaura sunan sa yake kula lafiya shi ne wanda suka ce gidan ibla daga ibla da ya kayani a ya yake kaura saboda duk wanda ya shiga a yi da mina kula ya yake kaura daga kubuta yana shiga wannan gudu a cikin da zama ma a kai da cikin nan hajjin da zama to ana kai mutum da ya ce ko ba ku da ta'alu narul aliya wutar wutarni e al'aliya sarkin narul dirni wutar wutarni tana wato tana ba mu yin su shi ne ta'alu wa yi tsaunar ne a kara da alaƙa sannan kuma ana gayar da su daga wasa wato daga mugunyar wato miki na ɗan jihar ruwan ciwo na yan wata jihar shi za a ƙarshe a yi sannan sai ce daidai ɗinagar habari sannan a shayar da su da wani abu saboda haduwar mugunyan a kan ruwan kulki in yi ta haduwa a yi da kasa idan ta da ke zama kamar wato a tabu a shi ne dinan su saba wato zai zama kamar tabu da zai zo ya taɓa abu da haka to haka za a shayar da suwa dinan su saba ce shi ne wato ba da suka ce zai koma kamar yadda ake tabo wanda zai saka muka hauka da muka da hauka shi ne shi zai saka wa wannan hadisin da sai ya fitar da cikin nabi Ahmad bayan Imam Bukhari Allah ya kawo hadisi Allah ya ba mu ladansa Allah ya ba mu Allah ya nema babu da za mu yi idan Allah ya ara wannan lokaci duk mun rike karatu suka wanda da shi ma da ba mu karatu da sai ku na tafi wata da ta ce na to amma sha Allah ta'ala bayan sallah idan Allah ya kai mu za mu tafi wannan farki da Allah mu kanta bi mawda'u أولا هذه أن وحدة لأن يجب لا نقوم بالإسلام يا رسول الله لا نقوم بالإسلام يا رسول الله لكن لما نسير الكيس ومسكم وجاء لكن لما نسير الكيس ومسكم وجاء الذي إلى الذي ممكن الذي لا إله إلا هو مسلمي ورد على cikin da suka haɓar kowane suke da shi a kai ana yayi Aka gaba da yake cikin matsaloli kamar da ba da gurin gwari da sauran wurare ana roƙe sarki ka kawo mu da ka saba ana yi wani da lafiya. Iya yau da kar da wani da gaskiya Allah ya tafiya da za a ma kawo wani ko da za mu da zuwa da kawo da ko da ima. La nuna mana gaskiya gaskiya ta kawo mu kan wata. La nuna mana kariya kariya ta kawo mu ko guje mata. wannan ibada da za su fita a cikin Allah ta ara mana lokaci Allah ta ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ta ba mu ikon mota a kai da yake zuwa cikin kafin albarka ina ko mu yi da suna da wa da su ku sama da kusa Allah ta da kawo a cikin duniya da ya kawo a cikin da da wa da ta ba da kuma da wa da kuma da فجعل الله لكما خاف الله تعالى والله ما خلق العالمين وإلى مصير على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته